sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin ku cikin kaya mai taken rikita rikita littafi na saba'in da takwas kai kai kai kai kai kunyan ku fa nake ji gaskiya dole ma na ji kunya ban san cewa masoyin labarin nan na da yawa haka ba ban kuma san cewa rashin saka muku zai sa ku cikin dimuwa da damuwa irin haka ba kashi ne kuma ban muku jawabin cewa ba na jin daɗi ba ina mai baku hakuri da sanadin haka ban faɗa muku dalilin da ya sa na tsaya ba ban kuma ci gaba ba dan Allah ku yafe ni ku yi min hakuri da uzuri wallahi ban jin daɗi ne <clears throat> mara ne wallahi ya sani a gaba sosai sosai shi sa waka ji ni shiru na so na karanta muku ta muryar tawa ko fita ba ta yi yanzu ne dai da ɗan sauki shi yasa amma ina mai baku hakuri kuma je zuwa kawai a cikin littafin namu na 78 kai tsaye amma masu saurare na idan baku manta ba alcan littafi na baya mun dakata ne a yaya wai dan Allah mai sa Alhaji Sadi ke sanya Abdul yayi musu yaki ban gane barahina me ya faru Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma daura kawai don jin yadda za ta kaya sannan kuma ba fa zan daina ba ku hakuri ba ku yi hakuri ku yi hakuri kamar yadda na faɗa tun ɗazu wallahi rashin lafiyar nan ne kawai yasa da kuma gaskiya dama na fi so a ce ranar da za a ɗau azumin farko na sake muku shi har ƙarshe to Allah bai yi ba sai kuma gashi mura ma ya kama ni amma yanzu da sauki na gode na gode ina kallon sakonninku sosai sosai ina godiya sosai sannan kuma a littafin fansarai ban ga kuna yin wani lakin na kirki ba ko duk dai saboda jin haushin rashin kallon rikita-rikita ne in saboda wannan ne kai na bisa kafa hannu na bisa wuya don Allah ku ya gori shi din ma dai a dan daure a danna min like din nan sannan tare da comment ina jin daɗin ku sosai yadda kuke jin daɗi na sai dai na san ina bakanta muku kwana biyun nan amma fa ku ya hakuri aski dai ya riga da ya zo gaban goshi kun kuma san cewa idan ya zo gaban goshi zafi yake amma yanzu ma na san wasu karshe na cika su da surutu amma dai hakori nake bayarwa kuma je zuwa kawai kai tsaye ruwan da kika ce na saka a kai musu sai na iske ma'aikatan suna ta faman aiki kin san kuma yaya baya san ko ba san kowa yake yayi masa aiki ba san kowa yake yi masa aiki ba shine fa na dauka da kaina na kai ruwan to sai na iske yayi Nasir Alhaji Ali da Alhaji Kokino tare da shi sai dai kafin na yi sallama na ji wani furici na yaya Nasir da ya saka bayan na gaishe su na ajiye ruwan na sake labewa don tun da fa na shiga falon kan ya Abdul Akasa alamarin ransa a ɓace yake kin san me na ji kuwa kaina na jinjina mata a lokacin ta ci gaba da faɗin yayi Nasir na ji yana faɗin amma dai abdulaziz ka san baka isa sanin sirrinmu ba sannan ka ce za ka bijire mana ba fa wai don ba ma son ka ba ne muke jawo ka jikinmu duk yadda kake tunanin mulkin kasar nan ya fi karfinka sai ka ɗaura ɗamarar da muke nema maka don mulkin kasar nan baya bukatar ka ko kwazonka balle san ka. murmushi yaya abdul yayi yana girgiza kansa cike da ladabi ya ce yaya dan Allah mu ajiye maganar nan in dai ni ne ku sa a ranku Abinda da na ji na gani a can wajen na bar sa wallahi kuma har abada ba zan taɓa furta shi ga wani ba ko da kuwa a ce Bilkisu ce ko mama ko Jawad amma hakan ba wai yana nufin zan bar ku ku ci gaba da zama akan wannan halakar ba ku ji tsoron Allah kar ku da sauri yaya Nasir ya daga masa hannu ba ma bukatar ji murmushi yaya Abdul yayi kawai ya dan girgiza kansa shikenan yaya na bari Allah ya ganar da ku gaskiya idan kuna da rabanta sai dai gaskiya ko da zan haɗe wannan maganar a cikina ba zan iya barin sadi ya ci gaba da sarrafa mugun ƙwayoyi ana cutar talakawa na ba dole ne ko dai ka rufe kamfaninka na sarrafa magungunwa ko kuma ni na saka kwamitin bincike a kansa karkashin hukumar lafiya a fusace alhaji ali dat ya ce me kake nufi abdul kenan zaka iya mana saran boye Allah sarki sabon littafin bilin Abdul Taku kenan mai suna saran boye zan karanto muku shi kar ku damu dan kun san ta ba ba ta wasa zan karanto muku shi ma nan ba da jimawa ba kenan zaka iya yi mana saran boye bayan ka san mu dukanan muna da hannun jari a wannan kamfanin hatta da kai kanka ka saka ma ɗanka hannun jari zaka aika ta hakan kuma babu wani maganar saran boye Alhaji Ali inda saran boye zan muku da ba zan fito na faɗa muku ba ai sannan da kake maganar na saka ma je hannun jari a ciki Allah shine shaidata ban san abin da kuke yi a boye ba kenan ai ni dai abin da ke cikin zuciyata littafin rano kenan abin da ke cikin zuciyata na fito na faɗa muku dan Allah ya kuke son nayi ku ku ne ta a wannan tafiyar amma kun dawo kuna neman saka ni cikin raɗaɗin rayuwa kuna neman ku saka ni cikin saradin rayuwa dama kuma kun dafa min baya ne domin ku yi amfani da ni wajen cimma ku kome to wallahi wallahi wallahi kun ji sau uku ba zan taɓa cutar da talakawa na ba dan na faranta muku ba ba kuma zan taɓa nisantar kaina da ubangiji na ba saboda ku ba ku kuwa zan rike domin wanda ya halicce ku na kallon ku na yi imani da kibiyar ajali silke baya tare ta sai ta gitta wataran. duk abin da yayi farko zai yi karshe kar ku sake zuwar min gida akan wannan maganar daga yau na rufe ta kuma har gaban abada ba za ta sake tashi ba insha Allah kallon tsoro suke masa sosai Alhaji Kokino zai yi magana Alhaji Ali ya hana shi shine fa na taho ganin yaya zai fito a jere zuciya na sauke da ci gaba da kallon rahama tamkar a jikinta zan samu amsoshi na fassara maganganunta nake amma babu wanda na iya samawa fassara da ta dace haka na hakura na barta ta tafi ɗakin su saboda farkawar da Jawad yayi baban ya ji kukansa ya shigo ban tambaye sa ba a ranar sai bayan sati kusan ɗaya sai dai ko uffan bai ce da ni ba balle na samu amsa haka na ci gaba da masa na ci gaba da daga karshe ya ce kar na sake kar na sake damunsa akan abin da bai shafe ni ba ranar haka muka ini ran kowa a ɓaci ni da shi ta sake share hawayenta tana sharkar tana shinkar numfashi da kyar sai da gimbiya ta bata ruwa ta sha sannan ta ci gaba tun daga wannan lokacin na fahimci abubuwa sun ɗauki zafi tsakanin abdulaziz da su sadi sai dai ya ki faɗa min komai duk yadda na soji kamar yadda ya alkawari ya saka kwamitin bincike akan kamfanin magunguna na Sadi wanda abin bai nisa ba aka kwace kamfanin ba tare da an bayyana ma duniya me aka gano a ciki ba sai dai abin mamaki ko sati biyu ba a yi da amsarta ba aka maida masa abinsa daga wannan lokacin kuma yanayin yanda Abdulaziz ke gudanar da mulki ya fara canja taku baya iya yin komai sai abin da su Sadi suka ce ikon Allah dai talakawan ƙasa ba su fahimci hakan ba sai mu da ke kusa da shi sosai Hankali na ya tashi sosai don ko shawara na bashi akan abu ko baba da mama maryam suka bashi sai ya ce ba haka ba ga abin da sadi da ali suka ce ma'ana dai ya fi yarda da su cikin wata guda duk ya susuce komansa ya koma karkashin ikonsu mulkin ma dai tamkar su ne suke insa ba shi ba don komai akan idansu ake gudana don komai akan idansu yake gudana sai sun ce yayi yake yi wanda kuma suka ce kar yayi komai muhimmancin abin ba zai taɓa yin ta ba tun yana ciwo a tsaitsaye har ta kaisa ga kwanciya da kyar ya amince dokto ya zo ya duba sa a wata ranar laraba a gwajin farko aka gano ciwon hawan jini tattare da shi sannan zuciyarsa na barazanar kamuwa da ciwo kuma hankali na ya tashi na dinka masa kuka da roƙon ya sanar min abin da ke damunsa ko shawara na bashi amma yake bayan kwana biyu ya ci gaba da yan harkokinsa yana yake nuna min ya warke amma ni na san akwai wata akasa tunda na sha ritsa shi yana hawaye sannan idan ya zauna shi kadai zaka same sa yayi jigum yana tunani sai kuma rana sai kuma rama da yake ta yi a tsaye wanda baba da mama Maryam suka kasa hakura su ma sai da suka tambaye ni ko lafiya gudun kar su tashi hankalin su nace babu komai kai kawo ne kawai irin na shugabanni da kuma dan zazzabi da yayi na kwana biyu sun masa addu'a daga haka muka bar magana. <clears throat> bayan kamar sati shida da tashin tashinsa daga wannan ciwo sai ya kara kwanciya wannan ita ce kwanciyar da ta zama ajalinsa a ranar bai fita ofis ba duk da kasancewar ranar a rikice yake yana ma da mitin da gwamnati amma hakan ya gagara wajen yamma sai ga su kusan yamma sai ga sadi Kino da Ali sun zo sun duba shi ban kawo komai a raina ba na bar su daga su sai shi ina ɗaki na ina majawat shirin islamiyya sai ga rahama da gudunta sai dai ta ma kasa magana hannuna kawai ta ja muka fito zuwa ɗakin da Abdul Abdulaziz yake kwance sai dai muna kawo muna kawowa kofar ɗakin su Sadi na fitowa kalla Rahama suka rinka yi cikin wani yanayi da ya saka ni faɗin lafiya kuwa me ya faru cikin shekar cikin shashantar da zancen suka shiga gaishe ni da tambayar jikinsa tare da ɗorawa da faɗin ya kamata a sanar dan a fita da shi kasar US ya ga likitan da ya san aikinsa ban musa musu hakan ba don nima ina bukatar lafiyar mijina na raba su na shige ɗakin sai na tadda abdulaziz lullube har fuskarsa ne saurin matsowa na janye bargon ajiyar zuciya na sauke ganin idanunsa biyu sai dai da alama hawaye yake yi amma jin motsina ya yi saurin sharewa ya maye fuskarsa ya ɓoye fuskarsa da murmushi ya maye fuskarsa da murmushi zama na kusa da shi ina jera masa sannu na shiga karanto addu'a kuma ina tofa masa kamar yadda ya bukata dan ya faɗa min jikinsa na masa zafi kamar ana hura wuta in dai takaice muku a wannan dare ba mu yi bacci ba sam washe gari muka waye gari jikinsa ya rikice da yayi yi tari sai jini tun yana yi a ɓoye har na farga da hakan sai dai ya hana ni na faɗa ma kowa a cewarsa za su tafi asibiti gobe idan Allah ya kai mu zai samu sauki insha Allahu ba dan hankali na ya kwanta ba na yarda zuwa bayan sallar la'asar baba ya je gida ya dan watsa ruwa dan tare da mu ya ini sai ga Alhaji Ali wato dat da Alhaji Sadi Kokino sai Alhaji Nasir Onkul Nasir kenan da wasu mutane su biyu da ban sani ba sun zo duba shi wai da yake muna falon ɗakin da yake kwance sai na ce su shiga yana ciki Karab Rahama ta rike min hannu tana girgizar min kai hawaye cike da idananta amma ban fahimce ta ba duk zato na damuwar ciwon nasa ne kawai don ita da wasila tun da gari ya waye suke kuka amma da yake rahama ta fi wasila wayo a lokacin sai nata ya fi yawa suna shigewa ta miƙe zaram ta kama hannuna tana nuna min ɗaki ɗakin mamaki abin ya bani na hau mata faɗa akan bata da baki ne har sannan bata tanka min ba kanta dai take ta faman jujjuya min da fuskar hannuna muka zagaya ta window ban taba ganin tashin hankali mai muni irin na wannan rana ba don kuwa zagaye muka muka hange su Alhaji Kokino akan Abdul Aziz su lulluba masa wani jan kyalle suna wani kalar yare da su kaɗai suka san me suke faɗa duk yanda na so daga kafa na je cikin ɗakin da gani har rahama mun gagara hakan a gaban idanunmu Nasir ya shiga zuba ma Alhaji ya shiga zuba ma Abdulaziz wani ruwa yana surli yana sur yana surkulle sannan ya hau kansa yayi yayi fasikanci mafi muni da shi Ummu Anum ta kare maganar da fashewa da wani irin matsanancin kuka mai cin rai da zuciya numfashinta sai sama da kasa yake tamkar za ta shiɗe Tit falon yayi babu mai yin koda ko kwaran motsi da alama dukansu sun yi suman zaune ne umma anam da ke kuka tamkar ranta zai fita ta ci gaba da fadin amin umma anam da ke kuka tamkar ranta zai fita ta ci gaba da faɗin yana kuka da rokan su. kar ya aikata masa wannan aiki mai muni ga aman jini yana yi amma sam nasir bai saurare sa ba sai da ya biya bukatarsa sa alima yayi kino ma yayi duk muna kallon su ne da rahama sai dai ko motsin kirki mun gazayi balle wani yunkuri har suka fito suna kuka fitowarsu ta yi daidai da dawowar baba tare da mama maryam sai ji kawai muka yi suna faɗin abdulaziz ya rasu iya abin da na ji kenan ban sake sanin me nake ciki ba sai a saudiya shi ma sam ban tuna komai ba makamancin hakan sai shi karan jiya da na farka tamkar mai bacci na ga anwar da abinsu tare da ni Allah sarki wannan kenan duniya kenan kai kai kai Allah ya tsare mu da sharrin zuciya Allah ya kubutar da mu daga sharrin zuciya wani irin tsima jikin je yake yi irin wanda kowa ma bai taba gani ba idanunsa sun yi masifar rinewa abin tsoro duk wata gaba ta jikinsa ta sake budewa kwanjinsa ya kumbura haka ma jijiyoyin kansa da na dukkanin sassan jikin nasa da sauri alhaji babba da ya fahimci komai zai iya faruwa a wajen Dan ya san wane ne jikansa da zafin zuciyarsa ya yi azamar rukoje ya rungume a jikinsa duk da neman kwacewa da yake yi bai sake sa ba sai ma taimaka ma alhaji babba da onkul suleiman ya yi suka danne jawad din yanda ba zai iya tashi ba duk yanda ya so hakan kuka kawai ya fashe da shi dan zuciyarsa tai masifar kaiwa makura alhaji babba ma kuka yake yi ya kalli su dad yana faɗan amma Ali ka cuce ni yanzu kun san da wannan zalancin da kuka aikata amma har ka iya zuwa neman auren rahama a waje na? Ciki da tashin hankali da tsoron jawat da ke a cikin idanunsu karara dat ya ce mun yi haka ne domin rufe asirinmu don bayan mun gama aikata abin da bokanyar mu ta ce ga Abdulaziz sai kawai muka ci karo da Rahama da Bilkisu a bazata duk suna kallon mu ashe duk da mun duk da mun san asirin da ke tattare da mu ba zai bari su iya komai ba akan mu hakan bai hana hankalin mu mummunar tashi ba A take muka aika dan aike wajen bokanya mu kuma muka bi ayarin masu kukan mutuwa da jimami kafin a gama kammala haɗa gawar Abdulaziz muka sake samun ɗan sako daga Bokanya akan Bilkisu da Rahama an da rufe bakin Rahama kamar yadda Bokanya ta faɗa har abada ba za ta sake tuna abin da ma ta gani ba balle wani ma ya ji daga gare ta Bilkisu kuwa babu yadda za a yi bakinta ya rufu sai dai ta haukace hakan kuma ba zai tabbata ba sai idan da ta farka za a bata ruwan tsafin da bokanya ta aiko da shi mun san mu ba zai yi mu yi haka ba don haka Nasir ya kawo dabarar zuwa ga Humaira mom da mama mama Atika don ya saka su su yi mana wannan aikin ta hanyar da ya dace tunda su ma akwai nasu burin akan dukiyar Abdul Aziz kuka mama kuka mama Atika da mom suka fashe da shi mama Atika ta ce wallahi Allah ne shaidar mu ba ku sanar mana akan haka ba za ku yi ma Bilkisu ba ku sanar mana akan za ku yi mabilkisu asiri ba Nasir ya same su a lokacin da ake ta shirin fita da gawar Abdulaziz mu kuma isowar mu kenan ma babu jimawa yace mu yi kokarin ba mu Bilkisu ruwan maganin ta haka ne kawai za mu sami damar mallake duka dukiyar da Abdulaziz ya ya ya tar sai kuma ta kasa karasawa ta fashe da matsanancin kuka Uncle Nasir ya kalle ta shi ma yana kukan. Ki karasa mana mama, ai duk kece ce silar komai. kece kike mana hudu ba akan kar mu yarda kowa ya fi mu a 'yan baba. kece kika saka kiyayyar Abdul Aziz a mu. A cewar ki an auro uwarsa a bayan baya, amma ɗanta ya zo ya fi kowa arziki a gidan har da ƴaƴanki. Bayan kuma mu ne ya dace mu yi wannan arzikin saboda kece mata matar babba ta farko. Mu kuma mu ne ƴaƴan farko a gidan. a dalilin wannan hudubar taki na jefa kaina a halaka tun bana daukar hudubar Alhaji Ali da Alhaji Sadi har suka fara tasiri a raina ni dai buri na kullum na wuce Abdul Aziz Azir Arziki don na faranta miki rai hakan ya sa duk muguntar da su Alhaji Sadi suka kawo shawarar a aikata ma Abdul Aziz na dinga biye musu har ta kai sun yi kokarin jawo Abdul Aziz cikin tafiyar mu dan har wajen bokanya an kaisa da yaudarar za ta ba shi maganin sunmu ne saboda magautan siyasa ko a hakan ma sai da ya turje ni ne ne ta lallabarsa har ya amince ya bi mu ko da ya je ya ga abin da muke nufin ɗora a take ya bijire mana ya kuma nuna ɓacin ransa mai tsanani akan hakan sai dai zukatanmu sun riga da sun bushe a lokacin gani muke kamar zai tona mana asiri ne don haka muka gaza ƙyale rayuwarsa ta huta duk wani burinsa na aikata alkhairi ga talakawansa mun dakile sa ta hanyar asiri da musguna marayuwarsa. rayuwarsa kowane aiki mun yi bake-bake a kansa tare da handa mai dukiyar da aka keɓe da yin ayyukan daga karshe ma bokanya ta ba mu tabbacin jinin abdulaziz zai taimaki tafiyarmu don haka mun yi amfani da shi kafin hakan kuma dole ne mu yi fasikanci da shi jinin abdul-aziz shine jini na farko da muka fara salwantarwa dan da duk abin da za mu yi na tsafi da jinin dabbobi muke yi amma nasarar da muka samu da jinin aziz ya sa burukanmu suka sake faɗaɗa muka fara sadaukar da makusantarmu mama da humaira su ne suka ɗora ma bilkisu maganin da bokanya ta bamu bisa taimakon uwaisu mu kuma lokacin mun tafi binne gawar abdul-aziz Allah sarki wannan kenan kai takaici da haushi da kuma yadda kaina ke ta sarawa yasa zan dakata a nan sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba am sorry fa za ku ga na yau kamar bai da yawa sosai kan nawa ne sai a hankali shi yasa ciwo yake sara min yake sosai amma insha Allah gobe ma zan daure na karanto muku ku huta lafiya